Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da ɗaya da ishirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum mu" da wannan lokaci. Yau ranar Talata 4 ga watan Yuli na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. Koriya ta Arewa ta ce ta samu nasarar gwajin wani mukami mai linzami da ke cin dogon zango. dakarun da ke samun goyon bayan amurka sun samu nasarar huda hanyoyi jikin ganuwar tsohon birnin raka a ƙasar syria inda suke ci da kai farmaki a kan 'yan daesh ana sa ran shugaba donald trump na amurka zai gana da shugabar gwamnatin jamus angela merkel kafin taron kolin da za a yi na kasashe masu karfin tattalin arziki a can kasar ta jamus to a shirin namu na yanzu za ku ji cewa ana can ana shirin jana'izar marigayi alhaji yusuf mai tamasula a birnin kano Bayan haka za ku ji ra'ayoyin jama'a daga Kano ɗin dai a kan batun kafa kwamitin bincike da aka yi wa tsohon shugaban majalisar jihar Kabiru Alhassan wanda ya yi marabas. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wani taron masu ruwa da tsarki a harkar lafiya daga shiya arewa maso gabashin Najeriya wanda aka yi akan yadda za a rarraba magungunan da ƙasashen waje ke ba Najeriya. Za kuma ku ji rahoto akan wani haɗari da ya faru a yankin Presia na ƙasar Ghana inda mahaƙa sha hudu suka makale. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda sarfi Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. kore ta arewa ta ce ta samu nasarar gwajin wani makami mai linzami da ke cin dogon zango wani muhimmin ci gaba a kokarin kasar na haɓaka makaman nukiliyar da take yi duk da jan kunnen da kasashen duniya ke mata wani makami mai linzami da aka harba daga wani filin jirgin saman da ke kusa da bakin iyakar kasar da china a arewa maso gabas ya fada cikin yankin ruwan tekun japan ya kuma girgiza 'yan siyasar japan tare da tabbatar da cewa china ba za ta iya hana koriya ta arewa yin abin da take so ba harba wannan makami mai linzamin da koriya ta arewa ta ce zai iya kaiwa ga ko'ina a fadin duniya zai ƙara matsin lambar da ake makasar ta china kan ta ƙara ɗaukar matakan takunkumi masu tsauri a kan koriya ta arewa to sai dai ba a san irin martanin da ita koriya ta arewan za ta maida ba a wajen wani taron 'yan jarida yau talata kakakin ma'aikatar harkokin wajen china geng shuang ya ce beijing tana kokari babu ji babu gani domin shawo kan kalubalen da ake fuskanta a yankin kasashen na koriya har ila yau ya ce china tana taka rawar da babu wanda zai iya mai gurbinta yana mai kira ga dukkan sassan da suke zuciya nesa domin warware wannan tankiya a cikin sauri. shugaba trump na amurka yana kokarin garin china ta ƙara matsin lamba kan koriya ta arewa to amma karshen watan da ya shige ya ce ko da yake yana yabawa da kokarin da shugaba Xi Jinping yake a kan kore ta arewar kokarin nasa bai haifar da abin da ake so ba. A yau talata Prime Minister Shinzo Abe na Japan ya ce wannan gwaji na baya-bayan nan ya nuna cewa irin barazanar da ake fuskanta daga kore ta arewa ta karu. dakaran da ke samun goyon bayan Amurka sun samu nasarar huda hanyoyi a jikin ganuwar tsohon birnin Raqqa a ƙasar Siriya a yayin da suka ci gaba da farmakin wata guda da suka kaddamar na kawar da mayakan Daesh ko ISIS daga wannan birnin da suka ayyana a zaman hedkwatar daular su. Wata sanarwa da rundunar tsaron taron dangin Amurka take jagoranta ta bayar ta ce dakarun rundunar 'yan tawayen Siriya wadda ake kira sdf a takaice sun shawo kan turjiya daga mayakan daesh yayin da jiragen saman yaƙi na ƙawance suka cillaba mabamai da suka huda ramuka masu faɗin mita 25 kowannensu a jikin ganuwar rafuka nesa da wuraren da tsagera suka binne bamabamai a ƙasa da kuma cikin motoci. kakakin rundunar kawancen wato canarian dillon ya ce dakarun kawancen suna gagarumin ƙoƙarin kare fararen hula da wuraren tarihi da na ibada ba kamar mayakan daesh ba waɗanda da gangan suka lalata kufayin palmira da kuma masallacin alnuri suna kuma amfani da su a zaman wuraren tara makamai ko jan daga a watan da ya shige mayakan da ya suka dala wato suka lalata masallacin alnuri a yayin da sojojin iraki suka yi masa kofar rago a kokarin kwato unguwannin su na karshe da suka rage a hannun tsagiran a mosul labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc ana sa ran shugaba donald trump na amurka zai gana da shugabar gwamnatin jamus angela merkel kafin taron kolin da za a yi na kasashe masu karfin tattalin arzikin duniya cikin wani mako a birnin hamburg a kasar jamus kakakin merkel stefan sebat ya ce shugabannin biyu za su gana kafin a fara taron kolin na kasashen kungiyar g20 watakila da maraicin alhamis Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter cewar zai magana da Michael Litinin da safe sannan zai kira ya tattauna da wasu ƙawayen na Amurka a Turai wato shugaba Emmanuel Macron na Faransa da Prime Minister Paolo Gentiloni na ƙasar Italiya. Daga bisani fadar White House ta fitar da bayanin tattaunawar da shugaban ya da Michael da kuma Gentiloni. Michael da Trump sun tattauna batutuwan da suka shafi alkinta yanayi, shirin tallafawa mata da kuɗi wajen kafa kamfanoni ko sana'o'i da kuma cinikayya. Daga bisani Michael ta faɗa wa 'yan jarida cewar tana sa ran shugabanni a taron na G20 za su amince da muhimmancin ci gaba da yaƙi da ta'addanci a duniya amma za su samu saɓani kan wasu batutuwa. ta ce ra'ayin shugaba trump na amurka ya sha bambam da na sauran shugabannin duniya kan wasu batutuwa musamman yadda ya tsame hannun amurka daga yarjejeniyar hana dumamar yanayi ta paris ta shekarar 2015 ta ce ba ta asaran cewar taron kwanaki biyu kacal da za a yi hamburg zai iya sauya ma amurka ra'ayinta kan waɗannan batutuwa. To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau ne ake jana'izar marigayi Alhaji Yusuf Mai Tamasule ɗan masanan Kano a can birnin Kano. wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari ya bayyana wa abokin aiki na aliyu mustapha halan da ake ciki yanzu daidai yanzu ina kusa da fada kofar kudu inda aka tsara a nan ne za a yi jana'izar shi marigayi da masanin kano alhaji yusuf ne ta matile to amma rahotanni da yake ishe ne shi ne gawar ma bata kai da isowa kano ba tukunna a daidai wannan lokaci da yake maka magana karfe uku da yan mintuna an ce gawa tana abuja daga can mukira da aka ɗauko ta kana daga bisani kuma za a iso da ita nan kano kana kuma a yi masa sallah a daidai wannan lokaci gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya ja tawagar gwamnoni irin na sibauci da borno suna yanzu haka suna filin jirgin sama na malam aminu kano inda za su tarbi gawar daga bisani kuma a ishe da ita kofar kudu a gidansa sannan a ishe da ita kofar kudu inda za a yi sallar sannan akwai wato mukarrabansa ko kuma aminan shi marigayi an masani kamar irin su jesus Mamman Nasir da ire-iren su suna ci gaba da dako a gidan da dubban mutane ko ɗaruruwan su ana jiran dai a kawo gawar sannan kuma a yi mata sallah kafin da misali a yi masa wato a abin mai shi. Akwai wata tawaga daga gwamnatin tarayya? Ya zuwa yanzu dai mu ga kullar wata tawaga ba da za ka iya cewa kai ce ta gwamnatin tarayya ce illa baki waɗanda ma baka san daga inda suke ba suna kai komo ana tururuwa zuwa musamman gidansa ɗazu da na ziyarta da ranar nan wajen karfe biyu da yan mintuna za ka ga mutane suna jiki suna fice ana alhini ana yi wa juna alhini wannan babban rashi da aka yi amma kai tsaye babu da kuma tuntubar da na yi ban samu labarin cewa akwai wata tawaga da gwamnatin tarayya ta iso ba wato ta turo ba domin wannan jana'iza ta yiwu saboda watakila ba a kai ga kawo gawar ba kuma musamman kamar yadda na gaya maka gawar za a biyar ita ta can birnin tarayya abuja ne tukunna kafin ta kawo kano wani irin taro ke a yanzu a nan gaban fadar sarki an taru sosai mutane sun taru ana dakon zuwa wannan gawa a ce mutum ba komi ne ba To madalla a gaida Mahmud Kwari har yanzu dai muna jihar Kano inda jama'a ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da matakin majalisar dokokin jihar na kafa kwamitin bincike a kan tsohon shugaban majalisar Kabiru Alhassan wanda ake zargi da karbar naira miliyan 100 shiyar baki domin majalisar ta jingina binciken da take yi akan sarkin Kano Sanusi Lami da Sanusi na biyu har yanzu dai ga Mahmud Ibrahim Kwari ya dawo. a litinin dinnan ce dai majalisar ta kafa wani kwamiti mai wakilai bakwai bayan rantsar da sabon shugaban majalisar yusuf abdullahi ata wanda ya kama aiki sakamakon marabus ɗin da tsohon shugaban majalisar kabiru alasan ya yi a dalilin zargin karɓar waɗancan kuɗaɗe na toshiyar baki yanzu haka dai al'ummar jihar kano na ci gaba da tofa albarkacin bakin su yayin da wasu ke goyon bayan matakin wasu kuwa kushe al'amarin suke yi ni bana goyon bayan wannan abin da suka yi shi wannan sabon spika din mutumin wancan spikan ne tunda ko lokacin ma da zarge-zargen ya fito an shi ya bugo waya ce suna saudi arabia ike musanta wannan abin to kaga abin ya zama kawai kamar wasan kwaikwayo ne kuma shi kansa wannan kwamiti ba na goyon bayan wannan um, kwamiti din domin me ya mutane da suke rigima da mutum kuma sannan a ce su za su yi masa kwamitin bincike tun farko ai ya kamata a ce da za su kalubalanci mutum nan a ce a'a ga wata doka an kawo ta shafi al'umma an karya ta a'a ko kuma ga wani abu executive sun yi wanda yake ya saba wa ci gaban al'umma malam aminu muhammad adam kenan Shi kuwa shehi mai salati indabawa na mai ra'ayin cewa batun sauya shugabancin majalisar da kuma kafa kwamitin binciken na alamta bunƙasar tsarin demokuraɗiyya a Najeriya. wannan tana nuna cewa siyasar kano ko ta najeriya ta fara bunƙasa ita wannan gwamnati dama kullum tana ikirarin cin hanci da rashawa kuma wannan ta nuna cewa siyasa a najeriya in ana da za ta dore kuma za ta bunkasa amma me za ce game da wancan kwamiti da aka kafa wa shi tsohon shugaba ai abu ne mai kyau ai idan ma wannan gwamnatin ma da ta jiha da ta tarayya ba su bincike wani abu ba ashe duk abin da suke faɗa ƙarya ne kenan sta saboda haka kwamiti yayi daidai kuma ni in a san samu na ne da a cikin gida za a ba mu yi magaji ina tabbatar maka cewa wannan abu za mu ga cewa an yi bincike mai kyau amma a cewa yan majalisa ne za su yi wani bincike to ni a gaskiya nan ina shakku Shin ko majalisar dokokin ta Kano na da hurumin kafa kwamitin binciken zargin almundahanar kuɗi a kan 'ya'yanta yayin da ake da hukumomi irin su EFCC da hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano Dr. Nasiru Adamu Aliyu lauya ne mai zaman kansa. a yana daga cikin damar da tsarin mulki ya basu su yi bincike akan kowa ko akan kansu ko akan wasu al'amuran da ya shafi jiha saboda haka ba wani matsala da suka ba da umarni a binciken nan. To amma uh, wasu na ganin cewa uh, kamar za su iya zama alkalai akan abin da ya shafe su na shari'a kenan? A ai ka gane uh, shi bincike inda ake yin sa. Idan akwai wanda daga cikin kwamitin da za a kafa akwai wanda yake yana da misali ɗaya da cikin wanda ake tuhuma to ne aka saka sai a ce ya zama alkali a cikin binciken kansa to in haka ne yaya sashi hancin binciken da kuma rahoton da za ya haifar zai zama dama ai su kasan ba cewa za su ya daure ba ko a saki abinda za su shi ne idan sun yi bincike sun samu hujja to shi kenan za su iya ɗauka mataki ne nasu na majalisa misali in na tsawatarwa ne tsawatarwa wanda tsawatarwa in dan cikin su ne in na hukuntawa ne su hukunta shi da yake suna da kwamitin wato da'a ko kuma sa'annan suna iya da iko su to mun tura wannan magana wajen 'yan sanda ko mun tura efcc ko mun tura icpc nan da watanni uku masu zuwa ne dai tsohon shugaban majalisar dokokin ta kano kabiru alasar ririm zai san makomarsa dangane da wannan zargi bayan da kwamitin binciken ya miƙa rahoton sa ga zauren majalisar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya an gaida mahmud ibrahim kwari Masu ruwa da tsaki a harkar lafiya daga shiyar arewa maso gabashin Najeriya sun gudanar da taron haɗin kai don samar da hanyoyin tabbatar da cewa magungunan da ƙasashen waje ke tallafawa Najeriya da su sun kai ga waɗanda ya kamata su amfana da su. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani. Masu ruwa da tsakin daga jihohin Borno, Adamawa, Yobe, Taraba, Bauchi, Gombe da Plateau sun tattauna ne kan matakan da za su bi wajen rarraba magungunan cuta mai karya garkuwar jiki, nimoniya, zazzabin cizon sauro, ƙayyade iyali da alluran rigakafi ta yadda kowane ɓangare da ke shiyar bai samu ƙaranci ko yawa ta yadda zai lalace ba. Kodinetan shiyar Arewa ta tsakiya wani shirin gwamnatin tarayya na haɗin gwiwa kan rarraba magunguna Kenji Goyit ya mun ƙarin haske kan taron nasu. E wani lokaci kin san eh, kaman akwai wasu cututtuka kaman HIV wanda suke zama da cutar nan suna bukatan magani a kowane lokaci ne. Murɗi idan an samu yanki a supply ɗin maganin nan yakan kawo matsala. so dalilin da ya sa muka taro nan mu duba mu gan ina ne suke da magani da yawa da kuma ina ne ba su da magani da yawa da kuma yadda za mu yi mu kara maganin nan suna zuwa a inda ake bukatansu a kuma lokacin da ya kamata kamar yanzu kin duba borno akwai matsala yanzu a wurin akwai inda mota ba zai shiga ba sai mu duba wani areas ne ya kamata za mu amfani da jaki ko donki wani area ne kuma za mu amfani da kwale-kwale mu je wajen wani area ne za mu amfani da babur wani area ne kuma za mu amfani da masu unguwanin wurin domin a zuwa an sa magani a wurin Shi ma daraktan ayyukan da suka shafi magunguna a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau Dr. Martins Azut ya ce sun lura wasu wurare akan ajiye magunguna har su lalace. Domin kada kawo kaya kuma su lalace a wurin aiki. Ko a kan asibiti asibitoci ko manyan duka. Domin ko an kawo kaya aiki ko na HIV ne ko na TB ne ko na mutane su samu kada a tara shi a cikin wani store. kuma su dinga lalacewa. To waɗanne matakai kuka sa domin tabbatar da cewa waɗanda alhakin gudanar da wannan aiki ya rataya a wuyansu sun gudanar da aikin yadda ya kamata. Ma'aikata ɗin mu yi masu koyaswa don su gane mene ya kamata su yi kuma su dinga duba kaya su gani kada wani kaya su lalace kada su je su aje wurin da ya zafi ko wurin da ya sanya da yawa yadda za a ajiye kaya da kyau domin an ba ma mutane ya yi aiki a jikinsu. Na tattauna da wani da ya halarci taron daga jihar Adamawa. Sunana scientist bullus Sabici. Wani lokaci za ka tare yanzu Plato tana da wanda suke ba su maganin ciwon kanjamau nan a ce suna kawo musu a kan kari. Sai mu ɗauka kamar nasarawa su ba su da shi in akwai a nan babu a nan za a ya ɗauko daga nan so da kada kowane bangare ta samu ta wahala so that gwamnatin Najeriya ba za ta yi asara ba in wa'annan suka tafi mutane mu kuma za su samu biyan bukata. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A shirinmu na daren yau muna son mu ji ra'ayoyin shin kun gamsu da matakan da ake ɗauka wajen daƙile yaɗuwar cuta mai karya garkuwar jiki da ake kira HIV? sai ku kira ku bayyana ra'ayoyinku idan lokacin ya yi. Yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Ghana, ya zuwa lokacin da aka haɗa wannan rahoton, ma'aikatan agaji na can na iya ƙoƙarinsu wajen gano wasu mahaƙa da suka makale a cikin wani rami a garin Prestia. Abokin aiki na Baba Yakubu Makiri ya haɗa mana wannan rahoton. mutane goma sha hudu a cikin mutane goma sha tara ne suka makale a cikin wani ramin haƙar zinari ta barauniyar hanya da ake kira galamsi a ghana bayan ramin ya rubuta da su kimanin awa 48 da suka wuce a yankin pristia insuta a jihar yammacin ghana a cewar masu aikin ceto ramin ya zurfin mita 80 a ƙasa mutane biyar a cikin masu haƙar zinari ta barauniyar hanya ne kacal suka sha da ƙyar kwamandan 'yan sandan gundumar unsuta superintendent achu jinuku ya zanta da 'yan jarida yana cewar ma'aikatan ceto na nan na aiki gadan-gadan don tsamo waɗannan mutane ya ce sauran masu wannan aikin haƙar zinari ta ɓarauniyar hanyar suna taimaka ma 'yan sanda a ƙoƙari da suke yi su ceto mutanen da suka makale a ƙarƙashin ƙasa. Uh, uh, But as of now, no single body ya ce waɗanda suke taimaka mana sun faɗa mana cewar akwai mutum ƙarƙashin ƙasa yana neman waɗanda ramin ya rufta da su amma dai har yanzu babu wanda aka ciro daga ramin ya ce masu aikin galamsin suna taimaka wa 'yan sanda saboda su ne suka san ramin kuma wannan ramin ya kai zurfin mita 80. wannan hadarin da ya faru a ranar lahadi ya sa 'yan sanda suna neman masu wannan ramin haƙar zinarin don tantance su a tabbatar da ko suna da izinin wannan aiki ko kuma suna yi ne ba bisa doka ba. Uh, uh, uh, ya ce ana kiran wannan wuri kube kurum small scale mining a yankin asambisa nsuta kusa da garin pristia wannan ne suna da aka ba wurin amma dai ban sani ba ko suna aiki da izini ko kuma babu izini idan muka kama masu ramin za mu gane gaskiyar lamarin yan sanda dai sun ba da cigiyar masu wannan ramin don gudanar da bincike a kansu. Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. wata sabuwar cutar tsiro da manoma suka kasa tantance ta tana lalata gonaki masu yawan gaske a jihar filato da ke a arewa maso tsakiyar najeriya a cewar manoman lamarin ya janyo musu asara mai yawan gaske ganin irin barna da wannan cuta ke yi wa itatuwa kamar na gwaiba mangoro da dai sauran itatuwa a karamar hukumar kwamfan a jihar filatan wakilin Murya amurka zainab babaji ta zanta da wasu manoma domin jin ta bakinsu akan wannan cuta sunana morris danan dabur daga dimak a cikin kwanfan local government to akwai labarin bullar wata cuta wanda ta shafi gonakinku wani irin gona ne sannan kuma ya cutar take eh akwai mu manoman da muna cikin noman kwara akwai waɗansu kwari da waɗansu cututtuka da suna damunmu a yanzu din nan cutar nan mun rasa yadda za mu yi sai dai muna je locally mu nema waɗansu maganin kwari mu spread amma ba zai kai duka ba don gonaki na da yawa mukan nema ko za mu samu taimako kuka kowa yana ta kukan yanzu yil da da muna samu ba mu samu sosai kamar da ba saboda wannan cuta ko za ka yi bayani irin cutar da yadda ta kama kwaran manjan naku wato za ka gan kwaran yana ta mutuwa in ka je ka lura sai ka gan waɗansu susa manya waɗansu kankanana suna shiga a tsakiyar kwaran suna ci sai ka gan kwaran suna ta ja ba nawa ba akwai waɗansu mutane da yawa kowa yana ta kuka maganan wannan cuta kuma shekara nan gaskiya ba mu samu kwara na manja sosai ba don yawancin sun mutu wato idan wannan tsutsa ta kama sai ta kashe daga ƙasa ne ko kuma daga ganye ko kuma yaya yakan fara daga ganye a tsakiyan kwaran sai ka gan itacen kwaran yana ta mutuwa sai mun rasa sai mu je mu duba sai ka gan akwai kwari a ciki sai su hana abin da din tsira karshe za ka gan eh, kwaran za ta fara mutuwa kawai To amma tun da kuka lura da wannan eh, cuta wani mataki kuka ɗauka? Mun kai kuka dai ah, a wajen su extension farmers musamman irin su yan PADP mun kai kuka don a wurin su ba da mun samu waɗansu irin ne ta mun kai kuka mun ce to ga abubuwan mu da muka saya suna ta mutuwa mai ne abin yi shine waɗansu sun advising mu dan siya insecticide wato maganin kwari sai mu sa duk da haka abun ba bare ba har yanzu mu suna ta mutuwa to amma tun da kun sa maganin kwarin ba su mutu ba kun sake komawa wurin su ku gaya musu cewa har yanzu eh, wannan magani bai muku amfani ba eh mun koma mun yi reporting su dai sun ce to da son samu ne za su zo su duba gonakin to gonakin mu kuma yana da nisa da gari ba abinda mutum zai ce zai je nan ya je na wannan ba muna ta kokari kai har yau dai ba mu gan wani ko ba don ya zai duba gonan eh, don kayi maganan ah, nesa da gari su waɗannan masu aikin tunda dai hukumomin gwamnati ne kamar suna da hurumin su shiga kowane lungu domin su duba ba su taɓa nuna muku cewa ya kamata su shiga koda ina ba su duba waɗannan gonakin Eh, sun ce za su iya zuwa amma masalla ba su da abin tafiya yawanci wani lokaci in kai kusa ne in allah sa in so zo a ta district headquarters naku maybe ka je ka nuna masu za a ce to za su je dai a san abin da za a yi to zuwa yanzu kana ganin kamar asaran nawa kuka yi kun iya kiyasta yawan asaran da kuka yi to a tanawa dai domin Eh, ban tambaye mutane yadda nasu suka abina kowa yana ta kuka amma a tunawa wajen 450 tushe eh, wanda suka mutu wani sunana garba hamidu sha rubutu Eh, ni ne provost na federal college of animal health and production technology to akwai batun bullar waɗansu cututtuka da suka shafi waɗannan shuke-shuke musamman mangoro da su eh, wannan itatuwan kwara ɗin nan yaya abin ya fara to ni dai abin da na lura da shi a nawa gonan shine bayan mun dasa waɗannan itatuwan kwara da mangoro sai na ga bayan shekara guda sai na gaba ganyen sun fara lauɗi suna bushewa to mun so mu nemi hukuma kan mu bincika mu ga ko me ke faruwa ba mu dai samu mun gabatar da damuwanmu ga gwamnati ba wasu manoma kenan daga karamar hukumar kwamfan a jihar filatan najeriya suka zanta da zainab babaji kan bullar wata sabuwar cutar tsiro da suka kasa tantance ta Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ji ta bakin hukumar da ke da alhakin ɗaukar mataki game da wannan cutar da ke addabar kayan amfanin manoman. Sai a biyo mu domin jin yadda za ta kaya. Masu sauraron mu anan miki ka ƙarshen shirin namu na wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin musamman ma wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya. a gaida sarfi hashim gumel daga nan birnin washington dc agogonmu na cewa karfe 11 da minti 26 yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email wasika ta farko ta fito daga hannun alhaji abbas baffa chaladi ya ce ina mika alhinina ga gwamnatin jihar kano da ma al'ummar najeriya baki daya bisa wannan babban rashi da muka yi na rasuwar alhaji yusuf mai ta tamasule dan masanin kano allah ya ji kansa da rahama allah kuma ya ba wa iyalansa hankurin jure wannan babban rashin amin sai kuma wasiƙa ta gaba da ta fito daga hannun Ahmadu Manaja. Ce muryar Amurka, ku isar min da saƙon ta'aziyya ga 'yan Najira da mutanen jihar Kano dangane da wannan babban rashin da arewa da ma Najira baki ɗaya muka yi na rasuwar ɗan masanin Kano, Alhaji Yusuf a Maitama Sule. Allah ya ji kansa da rama. Amin. To madalla kafin mu yi sallama da ku ga Ibrahim ya dawo da labarai amma a takaice. Koriya ta Arewa ta ce ta samu nasarar gwajin wani makami mai linzami da ke cin dogon zango wani muhimmin ci gaba a kokarin kasar na haɓaka makaman nukiliya da take yi duk da jan kunnen da ƙasashen duniya ke yi mata. wani makami mai linzami da aka harba daga wani filin jirgin saman da ke kusa da bakin iyakar kasar da china a yankin arewa maso gabas ya fada cikin yankin ruwan tekun japan ya kuma girgiza 'yan siyasar kasar japan tare da tabbatar da cewa china dai ba za ta iya hana kore ta arewa yin abin da take so ba dakarun da ke samun goyon bayan amurka sun samu nasarar huda hanyoyi jikin ganuwar tsohon birnin raka a ƙasar Siriya yayin da suka ci gaba da farmakin wata guda da suka kaddamar na kawar da mayakan Daesh ko ISIS daga wannan birni da suka ayyana a zaman headquarter daular su. Wata sanarwar da rundunar taron dangin da Amurka ke wa jagoranci ta bada ta ce dakarun rundunar 'yan tawayen Siriya da ake kira SDF a takaice sun shawo kan turjiya daga mayakan Daesh yayin da jiragen saman yaki na kawance suka cilla bama da suka huda ramuka masu faɗin mita 25 kowannensu a jikin ganuwar. masu sauraro a nan za mu da sa'aya sai kuma can an jima da daddare za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya na gabatar da shirin da ms Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan Mr. Cornelius. Ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku amma yanzu sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.